Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana a kan mitoci 6025 da kuma shida Ana ma iya kama shirye-shiryen namu ta FM a ƙasar jamhuriyar Nijar ta gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da kuma FM Nomad da ma da LOL FM muryar Arewa. Kuma a saurare mu koyaushe ta hanyar sadarwar intanet a voahausa.com da kuma sashen hausa.com. Masu sauraron mu Assalamu alaikum kuma sannun mu da warhaka. Ni ne naku Ibrahim Kalmasi Garba daga nan birnin Washington DC tare da sauran abokan aiki muke fatan ana lafiya da wannan hantsin. Bayan labaran duniya za a ji shirin karamin sani wanda Ibrahim Alfa Ahmad ke gabatarwa, amma da farko ga cikakkun labaran duniyar. Assalamu alaikum jama'a, ga labaran duniya mai karatu baba ya kuma kiri. shugaban amurka donald trump ya kai ziyara a birnin miami a jihar florida domin bayyanar da shirin gwamnatinsa na janyewa daga yin aiki tare da cuba wadda tsohuwar gwamnati ta shirya bayan shekaru sama da hamsin da amurka ba ta ga maciji da cuba da yake jawabi a ƙaramin lardin cikin miami na habana inda galibin bakin haurin 'yan ƙasar cuba ke zaune saboda kin jinin ayyukan tsohon shugaban tsohon shugaban kasar castro da kuma tsauyin ra'ayinsa shugaban ya ce zai fallasa miyagun ayyuka da gwamnatin castro ta yi ta aikata a kasar cuba kuma ya ce gwamnatinsa ba za ta ɓoye waɗannan abubuwa ko kuma ta mai kwalliya ba ya ce yunkuri da gwamnatin obama ta yi na sake buɗe alaƙa na wannan ƙasa ta tsibiri babu wani abin kirki illa azurtar da gwamnatin cuba therefore effective immediately i am canceling ya ce don haka a cikin gaggawa ina kira da a yi kokari a kawo ƙarshen wannan abu kwata-kwata wacce ya karkata a ɓangaren wato ɓangare guda kenan inda ainihin kiwa kaɗai za ta amfana Trump ya ci gaba da yin kira ga gwamnatin Cuba da ta kawo ƙarshen cin zarafi na abokan adawarta ta sake 'yan siyasa da aka zuba su a kurkuku. Ya bada ya nuna cewa gwamnatin Cuba ta ba da daman samun walwalar siyasa da kuma tattalin arziki. A wata sabuwa kuma shugaban na Amurka Donald Trump ya ci gaba da aika saƙon Twitter wadda ya saba yi a lokacin yakin neman zaɓe a jiya Juma'a. Yana sukar binciken alaƙar gwamnati wato kwamitin yakin neman zaɓensa da kuma ƙasar rasha trump ya faɗa cewar mutumin da ya kira korar da ya yi wa daraktan fbi a matsayin bita da kulli shine yanzu yake masa bincike game da wannan korar da ya yi wa daraktan na fbi sai dai bai bayyana karara ko shugaban na magana ne a kan lauya na musamman robert mueller ko kuma mataimakin attorney general rod rosenstein yan jarida da suka masa tambaya suna neman ƙarin bayani bayan da shugaba trump ya dawo a fadar white house a jiya juma'a da rana ba su samu amsar tambayarsu ba kalamansa na bayyana damuwa ta shafin zubunta na baya-bayan nan shugaba trump ya faɗa a shafinsa na twitter bayan da jaridan washington post ta rawaito cewar mula na binciken hada-hadar kudadensa tare da surukinsa jared kushner shugaban ya ce wane ne mai ba shi shawara ko kuma wane ne mai ba shugaba shawara idan shugaban ƙasa na nan waɗannan labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc jami'an tsaron gabar tekun japan sun ce matukan jirgin ruwan amurka guda bakwai sun ɓace bayan sojoji na ruwa na amurka sun yi karo da jirgin ruwan 'yan kasuwa a safiyar yau asabar a gabar tekun japan ma'aikatar rundunar mayakan ruwa na amurka ta tabbatar da faruwan wannan abu tsakanin jirgin ruwan na jama'an nata da wani jirgin ruwa na 'yan kasuwa sai dai ta ce yanzu ne take aiki don gano waɗanda suka samu raunuka jami'an na amurka dai ba su tabbatar da ɓacewar matukan jirgin ba wani rukunin sojojin ruwan amurka da ke aiki a yammacin tekun pacific da kuma yankin tekun india sun faɗa a wata sanarwa cewar wani matukin jirgin ruwan amurka da ya samu rauni an ɗauke shi da jirgi mai saukar ungulu na jami'an tsaron japan wani likita da yake jinyar dan majalisa na bangaren jam'iyyar republican steve scalise wanda ya samu rauni mai tsanani a wani hari da aka kai masa a wani filin wasan kwallon gora a kusa da washington likitan ya ce akwai muhimman alamu na samun sauki amma dai yau akwai sauran aiki dr jack sava shine daraktan sashen kula da raunuka a asibitin washington ya faɗa wa manema labarai cewar an yi masa tiyata da dama kuma aka yi masa ana samun sauƙi akan wannan al'amari da ya same shi likitan ya ce scalis ya samu rauni har ya kusan kai shi lahira saboda tsananin jini da ya zuba da jikin shi yayin da aka kawo shi a asibiti da jirgi mai saukar ungulu a ranar laraba dokta saba ya kara da cewa an an sa masa jini da yawa kuma an masa tiyata da dama kuma ana ƙoƙarin ɗinke ɓangaren jikinsa da wasu raunuka da ya samu. labaran duniyar kenan aka saurara daga sashen hausa na muryar amurka a nan birnin washington dc Masu saurare ga Ibrahim Alfa Ahmad zai gabatar muku da shirin ƙaramin sani. Masu sauraro Assalamu alaikum barkamu da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirin na ƙaramin sani kokumi ne. gidan kashe abu kowa ya kashe ta ya barna. Duniya gidan kashe abu kowa ya kashe ta ya barna. Duniya mu bi ta a sannu. Shin duniya gidan kashe ahu kowa ya kashe ta ya yi ɓanna ga wani ya kashe sisi ma. sannu to duniya mu bi ta asese to duniya mu bi ta asannu duniya kasan matalauta to duniya akwai ma'azinta duniya kasan ma'azinta to duniya akwai matalauta To madalla kafin mai nisa ga Muhammad Nasiru birnin Yaro zai gabatar mana da bayani kan irin rahotannin da muke tafa da su cikin shirin mu a yau. Malam Ibrahim sannu da ƙoƙari kuma barka da hantsi. A cikin shirin namu na yau muna nan ɗauke maku da rahotanni guda hudu. Rahotonmu na farko zai yi bayanin fa'idodin ziyarar asibiti ga mace mai juna biyu domin awo. Rahotonmu na biyu zai yi bayanin abin da ke kare yara ƙanana 'yan ƙasa da shekaru biyar daga kamuwa da cutar tamowa. Shi kuwa rahotonmu na uku zai bi tawagar hukumar Bakatma ta jihar Bauchi da ke yaƙi da cututtukan sida, kuturta, malaria da kuma tarin fuka zuwa ƙaramar hukumar ITAS wajen zagayen da suke yi domin neman goyon bayan sarakuna iyayen al'umma wajen yaƙi da cututtukan da ke addabar al'umma. Rahotonmu na hudu zai yi mana bayanin gangamin yasar kwalbatoci ne da majalisar ɗa'ira ta tsara yi domin yaƙi da cutar zazzabin cizon sauro wato malaria musamman a wannan lokaci na damina a jihar maraɗin jamhuriyar Nijar. Baya ga waɗannan rahotannin za mu je asibitin ƙwararru na Ahmad Sani Riman Bakura da ke garin Gusau wajen taron gangamin kiwon lafiya da gidan rediyon muryar Amurka da haɗin gwiwa da hukumar raya ƙasashe na ƙasar Amurka USAID da suka gudanar kwanakin baya a inda za mu ji malama Amina Sambo babbar jami'a mai kula da rigakafi a asibitin da bayanin illolin da cizon sauro ke haifarwa mata masu juna biyu da kuma mahimmancin tazarar iyali. Sai a kasance tare da mu domin jin cikakken shirin. ma da lagai da mamman nasir. Amma duniya akwai ma'azarta to duniya akwai matalauta to duniya mu bi ta asannu. Amma kutuna cikin ma'azarta to kutuna akwai matalauta. Kutuna cikin matalauta to kusa ne akwai ma'azurta. cikin ma'azurta wanda ya yi gida ya yi moto ga kuɗi kuma tingin ina da kansawa, sawa ya ki gode Allah bayan yin alheri shi ne talakan cikin ma'azurta. Likitoci da masana harkar kiwon lafiya har kullum suna bayyana wa iyaye mata mahimmancin zuwa awo yayin da mace ta fahimci ta sami juna biyu. To kowane irin alfanu matan ke samu idan sun yi awon? Halimatu Abdullahi na ɗauke da cikakkiyar rahoto. Muhimmancin zuwa awo ga mace mai juna biyu wani abu ne mai matuƙar amfani a gare ta. Wurin haihuwa lafiya gami da kula da lafiyarta da ta abin da za ta haifa. domin ta wannan hanya akan yi saurin gano wasu larurori da ke tattare da ita kafin lokacin haihuwa kamar yadda na zanta da wata mace mai juna biyu a asibitin kwararru na Rashid Shakuni. Dalili na na zuwa awo shine saboda lafiyata da na ɗan da zan haifa. Ina gida a zaune ban san me ya faru ba. Da ba lafiya a ciki kai ba lafiya mu rinka kokartawa akalla kafin mu sauki mu zo mu ga likita ya duba mu kuma mu yi kokari mu sha magungunan da aka ba. bamu kenan kina ganin muhimmancin shan magani a gurin mai ciki da zuwa asibiti gaskiya kam alhamdulillah Don kafin in fara zuwa ban rabo da yan kasala dan amai amma yanzu da na fara shan magunguna na mun gode Allah shi ke ba da lafiya ba magani ba amma shan shi dai yana da amfani hajiya raliya wadda ita ce shugabar sashin kula da masu juna biyu a asibitin na Rashid Shakoni ta ce a yanzu kullum ta Allah ana ƙara samun ci gaba wurin matan masu zuwa awo. To a gaskiya kan yanzu an samu ci gaba ba kaɗan saboda a da ɗin kinga ba su san muhimmancin awo ba to amma yanzu da yake kinga ana bin su zuwa ƙauyuka ana fahimtar da su to za ki ga mace ma za ta zo da kanta kuma a wajen awon nan dama za a gaya musu idan sun samu matsala haka idan ko da ba a ji motsi ba ne ba sai an zauna kafin ma zuwa wannan lokacin ba duk ɗan matsala kaɗan aka samu kawai sai a hanzarta a tawo asibiti to a nan ne za a iya tantancewa a yi maganin abin da wuri to shi yasa a gaskiya yanzu an samu ci gaba sai fiye da da kam yaya kuma maganar zuwa asibiti haihuwa bayan awa eh to gaskiya shi ma da din sai ki ga su ce wai ai da um, zuwa asibiti yawan kwanciya nan da ake yi idan za a haihu kin san su a gida idan za a haihu a tsugunne suke haihuwa mm-hmm. to sai kuma ki ga mu a asibiti wacce za ta kwanta ne ba sai ta wannan tsugunau din nan ba mm-hmm. to amma da yake suna zuwa awon yanzu an samu ci gaba ana gaggaya musu irin amfanin wannan kwanciyar nan da ake lokacin haihuwa to shi sa ai ba a san matsalolin da ake samu a daɗin na yanzu gaskiya ba a samun shi yanzu saboda sanaga sun san amfanin awon da irin kwanciyar da za a yi idan mace za ta hayo kenan suna zuwa asibitin ba kamar da ba mm, suna zuwa gaskiya sosai kam metro ya kenan daga asibitin kwararru na rashid shakona daga birnin dutse halimata abdullahi sashen hausa na muryar amurka daga Jigawa a Najeriya. Shayar da yara jarirai nonon uwa zalla daga ranar da aka haife su zuwa tsawon watanni shidda na ɗaya daga cikin abin da masana harkar kiwon lafiya suka bayyana cewa na kare yaran daga kamuwa da cutar tamowa. Muhammad Salisu Rabiu na ɗauke da rahoto. Babbar jami'a akan abinci mai gina jiki ta asibitin ƙwararru na Ahmed Yarima da ke Gusau a jihar Zamfara. Malama Nafisat s Sani ce ta bayyana haka yayin da nake tattaunawa da ita akan abin da ke kawo yara su kamu da cutar tamowa. abin da yaka kawo a kamu da tamuwa in ba yi abin da na farko shi aka ma ana ce mai foundation kamar za ka gina ne sai an fara foundation muna ce ma a shayar da baby a jariri daga aiwa zuwa wata shida a bashi ruwan nono zalla ba sai an kara da ruwa ba to wannan abu kamar ka yi ma ka foundation ne a fara ci abinci daga bakin wata shida sai a daura da abincin da ya kamata kuma abin da aka fara sa ma bebi a fara bashi shi akono ko kunun nan shi yayi kaman ruwan nono kun ga kaman ruwa yake amma kunun nan kuma ba a ba da kunu zalla sai an sarfa shi da abubuwa masu gina jiki kamar a hada shi da waken suya a da gyada to kunnin na waken suya da gyada shi aka fi so a ba bebi banda aka nan duk abincin gida a fara gwada ma bebi su ma suna taimakawa amma dole ko ana ba da wa'annan abincin gida nan kamar su tuwo shinkafa taliya sai an kara kara musu da abubuwa masu gina jiki aka kuma ko sai ga yaro yana da kyawu a ta ba yaro ko sai kullum shi ma yana gina jiki ne kuma abubuwan nan masu gina jiki su kare yaro kai ya samu tamuwa ala ana iya ba yaron kwai ko a dafa kwai kwai a soya kwai in ala ya ore ma uwayen ana ba su ma suna kare yaro ga samu tamuwa sai dai yayan itace a ba yaro ya itace kamar su lemu abarba kankana su ma suna dan ba yaro garkuwan jiki ne sai a sare wurin wasan yaro kun ga yaro su dai ba su sani ba wurin rarrahen nan wurin wasa-wasan nan suna haza datti suna sa shi ga baki to irin yaron nan da ka taba datti kullum yana sa ga baki dole ya ta zawo kuma in yaro na zawo zawo yana cikin abin da ka kawo tamuwa yawan zawo yara yana cikin abin da ka kawo tamuwa to in yaro bai wannan zawon kullum kuma yana samu abincin nan masu gina sai a gan lahiya lo yaro ya tashi lahiya ya yayi girman shi a gan shi ba da kalla bai da tamuwa idan kamar yaro ya riga ya kamu da wannan cuta ta tamuwa wani irin matakai kamata a ɗauka don a shawo kan matsalar nan asibitin mu yariman bakura muna da wani dan program da su ma'aikacin lahiya da wajajen wasu muna ce musu unicef akwai wani wasu abubuwa da aka taimaka ma da yara masu tamuwa kashi biyu ne akwai wa'annan da in sun zo wa'annan da sun zo a agaje sun yi zawo zawon ya yi tsanani wasu za su gansu su jikin ya yi kasa kwarai wasu suna nan suna amai da yawa zazzabi mai yawa to irin wa'annan akwai inda muka ajiye su muna ce musu nan dakin yara to in an kwantar da su sai a fara ba su akwai wani madara da muka dan ba su muna ce ma madara F75 da F400 to irin wannan wandaran da F75 aka dan bara madara ne zalla to madaran nan za a fara ba yaro bayan um, awa biyu biyu biyu biyu a ana jona musu ruwan gishirin nan da suga amma irin ruwan nan gishirin nan da suga nasu daban yake na masu tamuwa ana dan ba su da madaran da ruwan har a gan jikinsu ya dan yi kwari sai a fara wannan gudan nan madara shi ma madara ne zalla amma ya hi na farkon nan abubuwan nan masu gina jiki to shi za a jona musu to da an sallame su sai a mai da su wannan kashi na biyu da na ce ana yi ma nan asibitin mu masu tamuwa ne amma waɗannan da ba su da wani abu kamar abubuwa da zai sa abubuwa masu gaggawa da aka na gaggawa da za a ce za a kwantar da su to su duk sati za su dinga dawowa akwai wani gyada da muka ce mai gyadan tamuwa ana ce mishi plum peanut to shi aka dan ba su kuma ana ba da shi akan nauyin yaro ne to in an auna nauyin yaro sai a dauki gyada abin da ya kamata ci ga sati sai a bashi sai a ce ya dawo da yaron duk sati to duk sati in ya dawo da shi ka'ida sai an auna nauyin nan sai a kara bashi in ya karu kamar abin da ya ci wancan sati to nauyin ya dan karawa to sai an kara mai abin da ya kanta ce wasu sai su ga cikin ma sati biyar sun fara cin gyadan sai a gansu lahiya lau sun warke sun hita tamuwa amma duk da aka nan sai an kara fahimta da matan nan cewa ga abin da ya kamata yaran nan suna ci ko ko an zo an sallame su gaba da gyadan nan in sun ci gaba ba su ba da abubuwan na masu gina jiki mai yiwa yaron nan ya kara tamu tamuwa babbar jami'a akan abinci mai gina jiki ta asibitin kwararru na ahmad yarima da ke guso a jihar zamfara malama nafisat a sani kenan muhammad salisu rabiu murya amurka daga kano nigeria a zagayen da hukumar nan na bakatma da ke jihar bauchi ke yi domin neman goyon baya wajen yaƙi da cututtukan sida malaria kuturta da tarin fuka a jihar bauchi ta isa ƙaramar hukumar itas Amina Abdullahi Girbu na cikin tawagar ga ta kuma ɗauke da cikakken rahoto. da yake bayani shugabar hukumar bakatma dr mansur dada insha Allah za mu kaddamar da kwamiti wanda zai dinga kula da eh, yaƙi da cututtuka wanda wannan hukumar take kula da su abin da ya kama daga hiv aids tb leprosy da kuma malaria zai zama local government committee wanda aiki za su dinga overseeing control programs na waɗannan cututtuka guda hudu muna so mu kai ziyarar aiki a babban asibiti na karamar hukuma wato general hospital nan za mu focusing ne abin da ya shafi bangaren mu kuma duk yadda muka je muna ɗauke da kayayyaki duk yadda muka samu wani gibi a nan take za mu ajiye mu bayar don a cika wannan gibin so ne muka ga ya dace a lokacin ziyarar aikin nan da za mu kai kaiwa kananan hukumomi mu amfani da damar don mu gabatar da kanmu don ku san mu ma mu san ku saboda a ga yadda za a inganta aiki a a gaba dukkan ayyukan da ita wannan hukuma ta bakatma take yi eh, ya tallaka ne ga yadda za a kare al'umma don kar su kamu da waɗannan cututtuka idan har kuma ba a samu daman an kare su daga kamuwa da wannan cututtukan ba to a ga yaya za a yi a samar da magunguna da cibiyoyi yadda mutane za su samu eh, magungunan nan cikin sau. dokta Mansur Mustapha da da nan shugaban Bakatma da yake marabtan shugaban Bakatma mataimakin shugaban riko na karamar hukumar ITAS Alhaji Salim Muhammad. Wani mutane sun riga sun san akan kawo gidajen sauro a ce daga Bakatma akan kawo magungunan malaria da wannan. Ina ga ita ce hukumar da kusan in ka asibitoci iyayen mu mata za su ce eh, irin sun san ana fara gidan sauro. Ina ga wannan hukumar kamar ita ce ma jigon kuma na ta jihar bauchi a kuma yanzu bisa ga dukkan alamu suna mai girma gwamna ya yi gyara gyara a wannan hukuma lalle ana so za a inganta wannan hukuma kuma zuwan wannan karamar hukuma da ya yi cewa lalle ana so za a sake ingantawa a kara ayyuka wanda za su inganta harkar lafiya a jihar bauchi muna muku godiya kwarai da gaske kuma muna jin da goyon bayan wannan karamar hukuma a dukkan ayyukan lafiya da za a yi a wannan karamar hukuma kuma shugabannin ma'aikatan lafiya na wannan karamar hukuma muna da irin ku bisa ga jawabin sai yana magana ilmantar da mutane ilmantar da mutane na da muhimmanci idan ba ilmantar da mutane an ba su abubuwa ba su amfani shi za su iya zuwa ba su amfani da shi ba musamman abin da ya shafi gidajen sauro zuwa maganin madare ne yana da wani lokaci sai yana son amma yana waye to ilmantar da mutane ne da muhimmanci kwarai da gaske ina fatan zan tuntubi shugaban karamar kowa ma a shirya wani kwamiti wanda zai taimaka muku a rika zuwa ko da da ake awu ne ana ɗaukar rana irin wani ana da kan ne. Alhaji Salim Muhammad mataimakin shugaban riko na karamar hukumar ITAS kenan Amina Abdullahi Girbo sashen Hausa na muryar Amurka daga Bauchi a Najeriya. A gaida Amina Abdullahi Girbo. Ita ma majalisar da'ira da ke jihar Maraɗin jamhuriyar Nijar gangami ta shirya domin kwasar kwalbatoci da nufin rage yaɗuwar sauro mai kawo zazzabin malaria musamman a wannan yanayi na damuna. in ji wakilinmu shu'aibu mani. Malam Jafar Hamani, kwamishinan tsafta a babbar ma'aikatar da'ira. Kafin kwalbati shi da kanshi an ba ya shi ba wurare da kana gani ruwa yana kwanta shi sai gani saboda yana samu ya bunkasa can. iska ba ka sani ba boro. sai ya kai dubu amma in aka samu aka yashe shi babu inda ruwa zai kwanta ciki kenan duk in ruwa ya zo dai kawai nan da nan kawai sai ruwa ya zo ya wuce babu abin da bai cin ce bai kawo din cututtuka daban yana kawo cututtuka da yawa ka gani akwai dabar malaria akwai wani kolera kai cututtuka suna da yawa wadansu cututtuka an gaya maka sai gani mutum wadansu bi mutum ya tashi ke dandumi gare shi bai ya gani da kyau hakan duk abubuwa dai gashi nan da yawa ne ba kaɗan ba ne. Na kira ga mutane. Madalla muna kira duk inda kwalbatin yake biyowa mutanen su kula duk Allah ka su zuba sara ciki. Yan mutum ka zo ka zuba sara cikin kwalbati ka gani ruwa sai ya zo ya buloke. ba mu so mutum ya sa tiyokin na kashi tiyokin na ruwa ko ka zo ka zuba da sara ciki muna kiran mutane da Allah ya yi hankali da waɗannan abubuwa. Bayan sabba kwashewar da tun da aka yi daga cikin kwalbati ko da yake suma mazauna gari akwai zuna su lahi na zuba da shara a ko'ina barkatai wacce gudunmawa za ku kawo kuma zauna gari ga amsa daga bakin waɗansu wannan abu da ake kaji ko inda mutane sun gane zub da shara cikin kwalbati kwalbati ba gidan shara ba ne da duk wani kazamta bai kamata a ce kwalbati wurin magudan ruwa ce mu ya kamata a ce mu haɗa kanmu mu hana a zubar shara ka ha wani ruwa masu dagwale-dagwale a bar zubawa kuma in san samu ne mu da kanmu masu ramuna nan kwalbatin mu zan kizo magani shi ke sa sauro ba ya haihawa ba bare zo sha mu kaya samu wani fadi da wasu ciwuka. mu gudun da za mu kawowa eh, kira dai na harko zami ga al'umma su bar zuba shara cikin kwalbati kuma duka masu tina wanda suke yi connected suka mai da shi gidan kashi su ma su bari kuma duka ruwa wanda aka sani na dauda ne wanda za su kawo illa su sa sauro su samu gindin zama su ma a bar zuba cikin kwalbati kenan wannan kokari da maga ana ta yi ana share kwalbati eh, mu ma ya kamata duka al'umma mu ka gudun muwa wannan da maga sun yashi mu ma mu bar kawo kawo shara ciki muna zubawa muna ƙara ɓata wurin wurin. Mani murya Amurka daga Maraɗi jamhuriyar Nijar. A gaida Sha'aibu Mani da wannan rahoto daga Maraɗin jamhuriyar Nijar. Yanzu kuma sai Gusau hedkwatar jihar Zamfara. Inda gidan rediyon Murya Amurka da haɗin gwiwa da hukumar raya ƙasashe na ƙasar Amurka wato USAID suka gudanar da gangamin kiwon lafiya a asibitin ƙwararru na Ahmad Sani Riman Bakura da ke garin Gusau inda malama Amina Sambo ta yi wa taron mata masu juna biyu da waɗanda suka kawo 'ya'yansu rigakafi jawabi akan abin da ke kawo cutar zazzabin cizon sauro wato malaria da kuma alfanun da tazarar haihuwa ke kawo wa iyali. Malaria ne zazzabin cizon sauro da ke da hatsari ga mace me ke kawo eh, zazzabin cizon sauro. Sauro, sauro, sauron da muke ciki muke gani kamar ba komai bane yake haɗa sawa. sauran ga cikin shi yawancin shi macen sauro shi ne ke kawo wanga kuma lokacin da za ta kawo shi ne lokacin da aka shiga ɗaki ɗin nan ga misalin da karye kudin na har zuwa asuba ya kuma na sahe shi ne wannan sauran gari shi yasa kuma aka ce mata ku yi amfani da gidan sauro in aka yi amfani da gidan sauro yakan kare mata masu ciki da iya ƙasa da shekara biyar da samun cutukan malaria sannan kuma me kuma ke sawa in muka ajiye datti gidanmu dauda irin rijiya ko kuma ruwan kwaroron da ke wucewa ƙofar gidanmu da ba mu tsaftace gidajenmu su ma sukan kawo mana hatsarin nan na ajiye sauro ka cike mana shiya sannan kuma in muna da ice da ya bar mana inuwa sosai ya bar duhu gida su ma sukan kawo wannan sauro su na wajen da ba su samun kariya sannan kuma muna da irin kamar kayayyakin da muka tattara ƙoma gidajenmu mu gele nan da kamar gwangwanaye tayoyin da iya suke kawo mana gida da ba mu tara su kowane lokaci ya kamata mu kwakwashe su mu tattara gidanmu mu kare su mu tsaftace gidajenmu su zan suna da tsafta sannan kuma wankin hannu ya kamata kowane lokaci in muna tare da iyanmu da mu karan kanmu ya zan cewa tsaftan wanke hannun nan ya zama abin da ya kamata mu kula da shi saboda me yana da taimako sosai da muka yi maganar malaria kariyar malaria sai muka ce mata ce ciki da goyo shi a kaya ko ba haka nan ba shi a hutun haihuwa hutun haihuwa ne a shi ne tazaran haihuwa tazaran haihuwa da mace ta haihu har shekara ɗaya shekara biyu zuwa shekara uku ya kamata a ce mace ta ɗauki tazara ta huta abin da take rike da shi ya samu kulawa shi mai gida ya shi ma karan kanshi a jihun shi ya samu maidawa da wajen wahalar nan da ya yi ko ba haka nan ba da mace ta haihu bayan wata shidda ta ɗauki ciki akwai hutawa hmm? sannan mahaihunta shi ma karan kanshi ya da hutu amma da mace ta haihu ta ɗauki tazaran haihuwa ta taimaka ma kanta me a tazaran haihuwa da muke cewa tazaran haihuwa na na iri daban-daban aka ce hutun haihuwa ko kuma in ana son a yi kulawan haihuwa wannan ya rage ga miji da mata su ɗauki mataki amma in ya zo wajen tazara shi aka zuwa asibiti tazaran haihuwa shine muke ɗaukawa inda na ce muku daga haihuwa har shekara biyu zuwa shekara uku kuma mun gaya muku nan da mace ta zo muna iri daban-daban da muke ba mata muna da ƙwayo muna da allurai alluran mu wani wata da wata watanni muke da su da wata biyu da wata uku ko ba haka nan ba madalla sannan muna da roba na shekara biyu da na shekara uku sannan muna da wanda muke sawa mata ga mahaifa shi kuma wannan yakan ɗauki dogon tazara har tsawon shekara goma sha biyu in mace tana da son ɗaukan ta sashi su a wannan tazaran haihuwan da muke ɗaukan mu mata su ba jikinsu hutawa su ba jikinsu lahiya su ba kuma al'umma lahiya kuma su kula da iyansu su ba su ilimi alheri. Malama Amina Samba kenan babbar jami'a a asibitin ƙwararru na Ahmad Sani Riman Bakura da ke garin Gusau yayin gangamin kiwon lafiya da gidan rediyon murya Amurka da haɗin gwiwa da hukumar raya ƙasashe na ƙasar Amurka USAID suka gudanar kwanakin baya a garin Gusau. Ibrahim Alfa Ahmed gare ka. Masu sauraro kwata-kwata abin da za mu iya kawo muku kenan cikin shirin namu na yau amma kada a manta a kasance da mu a mako mai zuwa a madadin shi nasiru birnin yaro da dukkan waɗanda kuka ji muryoyinsu har ma da waɗanda ba ku ji muryoyin nasu ba waɗanda suka taimaka wajen kawo shirin namu na yau ibrahim alfa ahmed ne ke cewar mu huta lafiya. jama'a abin da ya samu kenan a wannan shirin yanzu a madadin duka waɗanda kuka ji muryoyinsu da wanda ya taimaka wajen haɗa shirin da injiniyanmu ni naku Ibrahim Kalamusi Garba ke muku fatan alheri.